مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم waɗannan hukunce-hukunce ga ta'arin bayani gare su Allah ce amara wani hahu ma'anin an ka haramta da an ka wato ga siradi wato bin kamar yadda an ka ce a bar waɗanda an ka hana a yi waɗanda an ka wannan shine hanya mustaqima wadda tsaye sosai kun gane ko hada allazi awsaitukum bihi aw jami'u ma fi sura ko duk abin da cikin sura nan min isbati tauhid na tabbatar da tauhidi da annabci da bayanin shari'a wannan shi a hanya ta mustaqiman hanya tsaye sosai fattabi'uhu ku bi shi a ku musulmi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi na daban a turuq al mukhalifa hanyoyi wannan sun ka saba ma abinda an ka faɗa fa tafarraqa bikum in kun bi wasu hanyoyi za su rarraba da ku kowa ya kama ta hanya kowa da shehin sa eh fa tafarraqa bikum an sabili daga hanyar ubangiji ta kwarai ai dini hil qawmi zai raba za su in kun bi wasu abubuwa kun bi son zuciya zai raba ku daga hanyar Allah ta kwarai wato addinin sa na kwarai wa huwal islam rawad dar qudani dar qudani ya rawaito an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawman hadan wata rana annabi yayi zane tsaye sosai kamar hanya sun maƙala sai ce hada sabilillah wannan shi hanya Allah wanda ya bi shi tsaye zai tafi inda za shi kamar hanyar mota zuwa Zariya. sun ma hada hududa sannan yi wasu hanyoyi an yamini dama wa hududan kuma wasu hagu wa hududan an shimali shi sun maƙala su subulun ala kulli sabilin min hashidan waɗannan hanyoyin da suka karkace hanyoyi ne wata kowace hanya akwai shaidan tsaye yana kiran mutane ta ku zo nan ku zo nan yad'una ilaiha su shaydanu suna kira mutane biyonan biyonan za ka zage ya karkatar da kai zuwa zuwa Jos ko ko zuwa Adina zuwa Lagos ina za ka sun makara a hadil sai shi ya karanta wannan aya wa hadhihi subulu waɗannan hanyoyi da an ka ambata ta umar Yahudiya sun gama yahudanci don sun rarraba kashi kashi wal majusiya haka nan Majusa za ka iske ko waɗanne da nasu gunki daban-daban ko ba haka ba wannan sarani christianity ko yanzu nan cikin kaduna kace ka kidan ya caci caci ko da abin nan akida daban-daban wasa'ir ahli milal sauran duk masu akidodi duka sun rarraba wa ahli bid'a da mutanen bid'o'i su yan dari koki wa ahli dalalati da mutanen bace-bace min alil ahwa na son zuciya wacce shuzuri da waɗanda yake sun zan daban fil huru ga furu'a a ce ga abin da an kace su ce a abu kuma ga hadda mun kace wa gairi zalika da wani wannan min alil ta'abbud ga masu tsanantawa fil jadil ga jayayya wal hawli da kwadai da kutsawa fil kalmat cikin kalmomi wa hadi kulluha urdatun lisalat dukan su wato hanya ce ta mutum ya taka ya sulbi ya sulbi san tsiya ɗauke shi wa madinatu lisu'il mutaqad kuma wato wurin zato ne ga abin nan aqida qala hu imnatiya wannan imnatiya ya faɗi wannan magana zalikum wasakum bihi wannan فشينه shine ubangijin ku ya umarce ku da shi la'allakum tattaquna ko za ku ji tsoro yayi takararin shi ala sabilit tawkidi ولما ولما كان صراط المستقيم هو الجامع للتكاليف Lokacin da shi hanya wadda a tsayayya ta musulunci ita ta tara abubuwan da Allah ya aza mutum wa amara ta'ala bittibai kuma Allah ya ce a bi shi wa naha an subulil musayya kuma ya hana hanyoyi waɗanda yake sun bamban sun muyagu fata mazalika bittaqawa allati hiya ittiqa'un nar yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah ko kuma abin zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun kun gane ko iz man taba siratahu duk wanda ya bi hanya Allah naja ya tsira annajat abadi ya tsira ta har abada wa hasala sa'adati sarmadiyya kuma ya tabbata bisa ga arziki na har abada to assalamu ma ataina musa al tamaman ala alladhi ahsana wa tawfilan li kulli shay' وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون kullum ana tauhidi iri biyu akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine sifofin ubangiji na zatinsa waɗanda ya nuna shi mai ikon aiki ne وجود قدم بقاء مخالفة قيام بالنفس وحدانية سمع بصر كلام كونه سميعا وبصيرا ومتكلما قادرا قادرا ومريدا وعالما وحيا متكلما waɗannan duka suwofi ne na abin na zatin ubangiji da an kwana ana karatun su ba mai ganin an taɓa al'adar shi saboda haka ba a faɗa to ba su ake kokarin karantarwa ga addini ba in an faɗe su don a nuna kenan ubangiji shi ya cancanta da sifa ta uluhiyya uluhiyya ba mai doka ba mai bayarwa ba mai amshewa sai Allah saboda ka shi ɗaya ake bauta ma duk abin da za a ce wannan ibada ce ko ta magana ce ko ta aƙida ce ko kuma ta aiki ce duka Allah ɗaya ake wa ba a wani to sanin wannan shi ake cewa tauhidul uluhiyya shine kalmar shahada ke karantarwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bautawa sai Allah bautan nan kuma ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sa ya nuna mana yadda ake bauta masa shine muhammadur rasulullah kun gane bambanci da kun kwana kuna abin nan wujudu kidamu wa kaunuhu aliman wa sami'an wa duk wato abin nan ba ku ba ku yi komi ba tauhidul rububiyya bai hana bai hana bai hana bori suma bayyana ta'ala bayan abin da ya gabata an bayyana ta'ala ana hada tausiya a kadima wato wannan wasiya jiya ba an yi ai wasakum yi ba wato kadima ce lam wasa ha kullu ummatin ala lisan nabiyha wato tun azal wato abin nan Allah na yin wannan wasiya zuwa ga mutane ta abin nan bakuna annabawansu waj'alha kitaban kama fi eh, kama fi eh, kama hiya wato ya eh, mai shaitar littafi kamar yadda take munazzalatan lakum wadda anka saukar mu kama hiya munazzalatan lakum kamar yadda anka saukar da ita gare ku ayyuhal ayyuhal mukallafun ya ku ah, abin nan ah, mukallafai na wannan al'umma abinda an mukallaf wanda an ka azamu aiki ba aza mutum aiki sai ya balaga yana da hankali kun gane to shi ne yace sun ma'ata ina musa ba wato don a nuna kenan wannan tausiya wato ba ga musulunci ɗaya ta zo ba ko abin na yahudawa da sauran masu addini duka na inda na samawi ne akwai irin wannan tausiya wato mun ba musa littafi wasan mai nahu taurat mun kawo sunan littafin taurat summa wa summa ma litartib akhbari domin in yazon zan zakuwa ne taurat tana gaba qur'ani tamaman alladhi asana mun ka abin mun ka ba Musa littafi wanda da suna Taurat wanda yake mai cikakken ni'ima al alladhi asana an wato bisa ga abin nan tamaman alalladi asna wato mai cikakken ni'ima ga wanda yayi abin da ya kyautata tsayuwa ga hukuncin Allah bil qiyam bihi wa tafsilan sannan kuma ya zan bayani cikakke li kulli shay'in ga komai hutaju ilai wanda ake bukata ga shi din na addini wato akwai bayanin komai da bayanin abin da ake bukata na addini cikin taurat wa hudan kuma an kasan sanya shi shirya wa rahmatan lil wa rahmatan kuma an ka shi rahama la'allahum kila mabiya Musa tune bani isra'ila bil qa'iradim yu'minu wato amanan suna yin imani wato gaggamuwa da ubangijin su tashin kiyama kun gane ko wa qaddama alaihi lil fasila wal alahum bil qa'iradim yu'minu la'allahum yu'minuna bil qa'iradim تم تقبا وهذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم to wa hadal qur'an sannan shi wannan qur'ani wato nau'in taurat ne wato duk Allah ya saukar da su don ya bayyana abin hukunce hukunce waɗanda an wajibai akan mutane eh, ko waɗanda an ka hana an anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi mai yawan albarka kasirun nabi mai yawan albarka duniyan wa amfanin sa da duniya da lahira ay yazidu ala taurat ya karu akan taurat bil barakati domin abinda albarka wato amfani in an ce yaro ne mai albarka ma'ana shi yana mai amfani ko mutum ne mai albarka yana amfani mutane kun gane uku, ya yuhal mukallafun ya ku ba ma abin nan masu hankali ko waɗanda an ka azama aiki musulmi wato ku bi shi bil amali mafi ku yi aiki da abin da cikin qur'anin nan wattaqu bihil kufra ku kare kanku daga kahirci da shi wal ma'asi kuma ku kare kanku daga zanubai eh, abin saboda bin qur'ani la'allakum turhamuna ko za a yi tausayin ku kun gane kuma to ku. Allah ta qulu an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina وإن كنا عن دراستهم لغافلين wannan ƙur'ani Allah ya ce mun saukar da shi Allah ta ƙulu don kada ku ce ranar lahira a za a yi muku hisabi ku don kada ku ce inna ma unzila kitabu ala ta'ifatayn min qablina a ce a'a waɗanda an gabanin mu yahudu da nasara an saukar musu littafi don haka sun kabi annabawa mu ko ba saukar muna ba don kada ku ce haka nan an sauka muku kanga qur'ani Wayan in kunna an dirastim filin kuma su kada ku ce su an ka saukar mu littafi kuma karatun su ba mu sani ba don ba mu iya harshe irin nasu ba wato mu abin nan mun shagala daga ba mu san karatun su ba la'adar ma'rifatina da hadin mu san harshen su ba ah, abin nan illa sabbi lugatina domin ba lugan mu bace to don kada ku ce haka nan an ka saukar da qur'ani da lugar ku to ci gaba auta qulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ko kuma an saukar da wannan qur'ani an ta kulu don ko kada ku ce law anna unzila alaina alkitab da dai mu an saukar muna littafi kamar yadda an ka saukar mu waɗanda a gabanin mu da kunna hada min da mun zan mun shi su shiriwa ila alhaqi zuwa gaskiya li jawdati azhana domin hankulan mu ya hina su don kar ku ce haka nan to faqad ja'akum bayyinatun to galib tahi ya zo muku wanda yake bayyanan ne bayanun abyana mimma fi kutubihim wa da littafi wanda yake bayani ga abin da a cikin littafansu ya zo muku kuma ya rabi kun daga ubangijin ku wa hudan kuma shirya ne wa rahama kuma rahama ne liman a ga wanda ya bishi shi fa man azlama man kadaba atla wa ta hizalunci ai ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya karyata ayoyin ubangiji wato ya karyata waɗanda an ka sauka cikin qur'ani allazi huwa hudan wanda yake shine shi rahmatun da rahama ba ara da anku ya kauda kai daga rishi takazziban law don karyata shi ba wanda ya hishi zalunci sai dai ai daidai da shi wasa dafa an hasan nan kuma ya karkatar da mutane daga gare shi ai fala azlam man fa'ala zalika ba wanda ya zalunci bisa ga wanda ya haka nan ya ki imani da shi kuma ya kokari ya hana mutane gane shi fa man ul khairati fa man al khairati an nafsi ya hana um, abin abinna ayuka alheri da kansa wa man ittaba tariqa kuma duk wanda ya bi shi kuma kokari ke karkatar da shi wane ne ya zalunci bisa ga wannan sana jazil ladina yasdufuna an ayatina duk waɗanda yake suna kokarin karkatar da mutane daga ayoyin mu to za mu saka musu da mugunyar azaba wadda ta tsanani bai ma kanu ya don abinda da sun kazan suna yi na karkatar da mutane kun gane ko to Allah sauƙaƙe hal yanzuruna illa an tatiyahumul mala'ikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون ai ma yan tazarul mukazzib masu qaryata wa qur'ani ba su jiran komi illa an ya ta yahumul malaika fa ce suna jiran malaiku su zo musu da azaba li qabli arwahin dan su karbi rayukan su aw ya aw ya ta rabbuka ko ubangijin ka ya zo musu wato al'amarin sa ya zo musu aw itiyanan ilahiyya wato zakuwa ta wajen ubangiji ba mu san yadda take ba la na arifu kafiyata ba mu san yadda zai zo musu ba wa huwa aslamu min taqdiri ma lam yarid bihi ma lam yarid bihi ilmun duk abin da yake ba ce ga yadda yake ba ga ce ban sani ba Allah ya sani yafi kun gane ko Allah ce ba da atar ko kun ba su jiran komai sai suna jiran wato sashen ayoyin ubangijin kai zo musu ai fi wato alamomin qur'ani addalati ala sa'at wadanda yake suna nuna wa sa tashin kiyama yau mai ati ba da ayatar ranar da sashen ayoyin ubangijin ka masu nuni ga tashin kiyama ya zo menene waɗannan ayoyi su ne rana ta fito daga yamma min ha bayan ta ɓace kuma ta koma yau gabas kama fi hadith sahih kamar yadda ita cikin bukhari da muslim na cewa wato akwai lokacin da rana za ta fito bayan ta ɓace sai ta koma yowa gabas wato ran nan radda irin wannan aya ta zo la yanfa'u nasan imanuha wato in rai ta yi imani a ran nan ta yarda cewa abinda Allah ya aiko mana gaskiya ne to wannan imani ba zai amfane ta ba lam takun amana min qabl wanda yake da ba ta yi imani gabanin wannan ayat ta zo ba ta yi imani ba to ran ko ta yi imani ba zai amfani ba kun gane ko ai kafirata lam takun amana min qabl tu'i shamsi rai kafira wanda yake ba ta yi imani gabanin hitowar rana daga yamma ba to la tanfa'u ha imanu ha ba da zalikai bayan rana ta fito daga eh, daga yamma ta yo gabas to ranan ko ta imani imanin ba zai amfani ba kamar mutum yana ka bai tashi imani kafin da ajali ya sauko gare shi kamar na fir'auna ko ya abin ko ya musulunta musulun ba a karba aw nafsan mu'minatan asiyatan lam takun kasaba fi imani khaira ko ko mu'mini musulmi ne yana da dan imani amma bai yi aikin kwarai ba bai damu da yin sallah bai damu da yin ayyuka na addini ba sai radda rana ta fito daga yamma zuwa gabas ya ce a ashe abin haka yake bari in tashin kara to ko yayi ba da ba da lada a to ai la fa ha taubatu ha wannan tuba na ba ya amfani kamar fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ruya arwayatu an wa ibn ni sad al-muradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce eh, babu babu Minki qibalil magharibi masiratu ardin to akwai wata kofa wadda wajen yamma masiratu masiratu masiratu ardihi aw qala yasiru rakibu shi ardihi 40 sanatan wato abinda a tafiyar fadinsa ko kuma wanda akan dabba kamar mutum akan doki ya hau yana son daga wannan gabar wannan gefen kofa zuwa gefe guda wato zai yi tafiya shi 'an arba'in suna shekara arba'in khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal kuma Allah ya halitta wannan kofa tun radda ya halitta samai da ƙasa mautuhan li tawbati budadda ce don wani da ya tuba ta shiga la yughlaqu hatta tulu shamsu minhu ba a rufe wannan kofa komi laihin da mutum ya yi tuba ana karɓar tubar shi za a karbi tuba shi ta wannan kofa sai dai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ranar ko mutum ya tuba ba a hul tirmizi daga yamma eh, minhu min al min al garbi kenan wato ranar za ta fito wannan kofar kenan eh ta wannan kofar kenan ranar za ta fito a'a akwai kofa tana nan bude ko da yashi mutum yayi laifi ya tuba za a karbi tuba amma ranar da rana ta fito daga yamma أخرجه الترمذي الترمذي ياهد وانا حديثي وقال حديث حسن صحيح وهي كتاب الإشاعة يا تو cikin wani littafi ake cewa kitabul isha'a wato na abin nan bayyanawar ayoyi fi ashradis sa'a ma'ana su ga abin da a ciki shi wannan littafi ake cewa kitabul isha'a min al asharati akwai daga sharuɗa alamomin tashin kiyama al masu girma tulu'u shamsi hitowar rana min magarabi har daga yammanta wa khuruju dabbatin al sannan da fitowar wata dabba ta kasa daga abin nan ana ce mata dakatu salih wa hadani ayyuhuma sabaq al-akhar wato waɗannan ayoyi biyu da hito wannan dabba da hitowar rana daga gaba daga yamma ko wani ya fara zakwa ala asarihi ko ah, wato ayyuhuma sabaq sabaq sabaq al-akhir ala asarihi guda sai taho baya gare shi fa in dala ati shamsu qabla qablu in ya zan rana ita ta fara hitowa kharajat ad-dabatu duha yawmiha da wan shekare da safe sai dabba ta hito au qariban min zalika ko kusa ga wannan wa in kharajat dabba in dabba ta fara hitowa qablu gabanin an hitowa rana ala ata shamsu min al-ghad wa bi sai rana ta abin nan ta hito daga yamma wato kowanne ya tawo guda sai ya biyo amma ba san wanda zai fara zakkuwa ba eh kul intadhiru wato Allah ya ce ka ce musu kul ka ce musu intadhiru ku jira ɗayan waɗannan al'amurra inna muntazirun mu masu jira ne gare ku masu jiran zalika wannan fihi tahdidun ala haddi i'malu ma shi'tum wato kamar a ce yi abin da kaga dama kun ga akwai tsoratarwa ciki kun gane ku wa zalika li'annahum la yantaziruna ma zikr domin ba su jiran wannan ayoyi da an ambata za su zo ba su jira li inkarihim lil domin suna musun tashin kiyama wa ma ba da huda abin da bayan shi wa inna muntazirun dalika alhali mu ko muna jiran wannan bikun gare ku lin shahida ma ya hillu bikun don mu ga abin da ke aukuwa gare ku min su'il aqibati na mugunya akiba wa husni ha ko ko kyawun ta da na gare mu ku ba ku yarda da ita ba ba ku tsammanin ta zo to ku yi ta yi mu muna nan muna jira idan mun san za ta zo da kyawun halin ta gare mu da rashin kyawun ta gare ku kun gane to wala ma bayyana Allah ta'ala anna sabila kul mustaqim kuma lokacin da Allah ya bayyana cewa hanyar shi wadda ah, hanyar shi ta kwarai wato me ke take kuma wahidun ah, hanya guda ne wa anna hunaka subulan bayan shi akwai wasu hanyoyi waɗanda an ka hana abi mana al muslimina min ya hana musulmi su bi su fa tafarraqa bihim an sabil domin wanda ya bi waɗannan hanyoyi wanda ba na Allah ba to za su raba da mutane zakara fi ma yati wato gashi ya ambata ga abinda ayar da an tafe annal ladina tabu tilka subul duk waɗanda sun kabi waɗannan hanyoyi wanda ba hanyar nan guda ta kwarai ba fa faraqu sun ka rarraba addinin su bi hada bin hanyoyin nan kowa ya bi wannan kaza wannan kaza fa laysu ala hudatu ba akan shirya suke ba الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون توقع بيان سنة يزو إن الذين فرقوا دين للي وأنن ررب الدين سو باختلاف فيه سنك سابع تكي فأخذوا بعده وتركوا بعده سنك لكساشي سنك برساشي za su ce ai muna sallah muna azumi duk mai sallah mai azumi ai musulmi ne amma bayan haka nan sun bar muhammadu sun koma ga wani tijjani ko ko sun koma ga wani Bakadiri. ko kadiri wa kanu shi'an sun kazan jama'a jama'a firaqan wato jama'a jama'a fi dalika ga wannan wa fi qira'atin faraqu wato sun kararraba da addinin su ai taraku dinan sun kabar addinin su alladhi umiru bi wanda anka umarce su da dinsa. wa kuma ahlul bid'ah sune mutanen bid'o'i wa turqil da hanyoyi na bata mimman yadda unal islama in ka ce don me kuke hakan ce istighfari abba kyawu salati abba kyawu wata don su ɓadda mutane <laughs> kun gane ko to ina ne ya tabi unal hawa suna bin son zuciya wa yudaifu lil muslimi sarawana na musulmi bi tabriki kalmatin su raba kalma musulmi wa idlalihin da badda su an tariqil huda daga hanyar shari'a wa rahmata kuma su badda su daga hanyar rahama rawa abu daud abu dawud da tirmizi sun ruwaito a muawiya qala kama shi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya yace manzon Allah ya tsaya cikin muqala yace ala ku saurara to inna man qablakum min ahli kitabi wadanda an gabanin ku masu addini gabanin ku wato yahudu da nasara ibtaraku ala thantain wa sab'ina milla sun kasu har har abin nan um, reshe reshe daban-daban wato aqina aqida ya kasu 72 wa inna hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta musulmi satabtari qala 73 wato za ta rabu abin 30 da abin 73 sintani wa sab'una fi nari 72 duka cikin wuta suke wa inna hadhihi al-umma wato guda ɗaya aljanna wa inna hadhihi al-umma wannan al-umma satabtari qala 73 wa wahida fil janna abin nan wannan al'umma za ta kasu wato saba'in da uku wato daga cikinsu saba'in da biyu duka suna cikin wuta wa wahida fil jannati guda ɗaya a cikin aljanna wa hiya jama'atu ita ce wadda tabbi abin da annabi yake yi kun gane sai abin nan kamar misali mutum ya tashi tsakanin rana ya ɗora sallah ko ya ɗora wani abu eh, eh, ya ɗauke ta farilla in an ce ba kyau ce sallah ba kyau kun gane ko hmm. don a ce a yi sallah to amma da an ka ce a yi sallah saki an ka barta ko yadda ka yi ka gada ma ka yi akwai shari'a wa ana abdullahi ibn umar an rawaito daga abdullahi ibn amr ibn al-as قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ياتي ان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله بني اسرائيل يهودا سون كسو واتو ابين جماعه 72 wasa tabtari ummati ala 73 milla amma wannan al'umma ta musulmi ta wayan jin annabi za ta kasu uku. kullu hafi nari dukansu su cikin wuta suke illa millatun wahida sai aqida guda Ƙalu sai sahabbai sun ka tambaye shi wa man hiya wace ce ita su wane ita wannan al'umma ya rasulullahi ya manzo Allah ya ce. man kana alama an alai wanda yake akan abin da nake akan shi wa ashabi da na. saboda aka komi mutum ke yi ce ina wani sahabi ya yi wannan abu in ba yi ba ta yi tuka kai dan wuta ne sun ka raba sun ka zan kashi kashi lasta minhum fi shay'in ba abin da ya hada ka da su lasta minhum fi shay'in ba wani abu wanda ya hada ka da su ay ko ay anta minhum bari'un kai ka barranta da gare su wa hum minka a suma sun baranta da gare ka ba abin da ya hada ka da su taqulu kulul arab in fa'alta kaza falasta min falastu minka in kai kaza ba ni tare da kai walasta minni kai ba ba ka tare da ni ai kullu wahidin bari'un min sahibihi duk wanda ya kaka wani abu wanda annabi bai yi ba ba ruwan annabi da shi shi kuma babu ruwansa da annabi ko ya kwana yana cewa yana son annabi karya shi ke da baki inna ma amurkum ilallahi wato kuma al'amarin yi musu sakamako zai koma ga Allah ya tawallahu Allah shi ke zibinta yi musu hukunci sun mai na biyun fil akhirah sannan ya basu ya basu labari a lahira bai ma ya banu gabin da sun kasu suna aikatawa ko ya jazihi ya saka musu da shi wa innahum jahili ne domin jahilai ne bai halimar takabu ga hakikanin abin da sun ka gafili na sun shagala an su ya aƙibati ba san ba mm, cutar aƙibar wannan aiki da suke yi ba ay yuzhiru lahum ala ru'usil ishhadi wato yuzhiru ko yuzhiru Allah zai bayyana mugun aikin su ala ru'usil ashhadi bisa ga abin masu shaida ko ina cikin abin kiyama yace ga wannan sun bi tijjani ga wannan sun bi qadiri ga wannan sun bi kaza duk abin da margani duk ga inda za ku wuta wai wani ko hisabi ba a musu eh to ai ko ni an kaɗe tun da alhamdulillah hukumar lafiya na yasa ulama to don mi kabbi wai wannan rabo 72 eh? rabo biyu da aka ce suna wuta eh. wai yan ɗari uku suna ciki ne to ai inda sun samu shiga cikin waɗannan da sun gode don waɗancan masu mugun tawili wannan ko sababbi ne wani addini ne sabo sun ka amso daga tijjani ko sun ka amso daga abdulkadir shi ko daga Allah ya amso ashe wani addini ne sabo ba su shi eh da ciki da ba da ba su ciki don lokacin da abin na akwai wani tafi na da ni bayyana eh, shi a ta kasu kaza shi abin nan ya kasu kaza mutane na sun kasu kaza hmm. sannan babu tijjaniya sannan babu kadiriya hmm. eh. an faɗe su samu littafi a nan ina da wani littafi da abin nan me sunan littafin hmm. littafin da ah, cikin da sai ha abin da ne addini da abin da ke rosa shi dan abin hmm. to ci من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون to babu zikir ahli dalal bayan ambaci mutanen bata wal bid'a da mutanen bid'o'i wa ma sai yujazuna yujazuna bihi da kuma an ambaci abinda za a yi musu sakamako da shi ranar kiyama bayan haka nan adba'ahu bi bayani qadari jaza'il alimin nan ayat da attafe Eh, wato ya bi ana ana bi da sakamakon gargadon sakamakon masu aiki da abin nan da abin da Allah ya ce Allah ta bisa ga tsoron Allah wa tauhid da tauhidi tauhidul uluhiyya kun gane ko eh, ne kalmatul na ko mm. ita ce wato kalmar musulmi kalmar musulmi fa kala ce man ja abil hasanati falahu asharu amsalha wanda ya taho da abu mai kyawo wa hiya kullu ma hasanahu shari'a duk abin da shari'a tace mai kyau ne ga da ake ga da ake mutun yayi haka nan alawar warqil kitabi kamar yadda qur'ani yace wasu na da sunna kaulan ko magana ce au fi'lan ko aiki ne au kuma ma'an ko kuma su duka gaba ɗaya kai yadda an kace to duk wanda ya haka nan falahu asharu amsalha za a ninka masa ladar goma ɗin aikin da yayi ai a kun ashari hasanatin sakamakon wato alika goma kenan wa man ja'a bi sayyati amma wanda ya taho da mugun aiki guda yayi kuskure wa hiya kullu ma ra'ahu a sharia qad yan duk ne abinda sayyi'a duk abinda yake ga shari'a ba daidai bane to wanda ya zo da shi wala yujza ba a saka masa illa mithla sai kwatankaci ashe kenan don haka wato ga hadisi ake cewa wato har goma goma ɗin aikin mutum da guda ya rinjaye shi ai ina mutum kenan domin mugun aiki wanda ka yi sau lada abin da zunubi guda za a baka amma aikin kwarai wanda ka yi lada goma za a ninka ma har a ƙara ma to Eh, wanda yake guda guda ɗinsa yarin jaye goma goma ɗinsa ai Allah tsare mu to wahum la yulamuna kuma mutane ba a zalunta su waɗanda sun kafi abin Allah ya ce la yunqasuna ba a rage su min jaza'ihim kamakon su ba a rage musu shay'an komi wato komi kai yi za a baka sannan kuma in mutum yayi ba a ƙara yayi mugun aiki ba a ƙara masa laifi to ci gaba قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين wannan wato ayar da ya karanta summa sharaha ma islami an kai bayanin ne addini na musulunci alhaki wanda na gaskiya alladhi amara ta'ala nabiyahu wanda yake Allah ya umarci annabinsa an yad'u an-nasa ilayhi shikire mutane zuwa gare shi hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqatu har haqiqanin addini ya bayyana ga wanda ya niyya wato ga wanda Allah ya niyya shi shiryar da shi wa yadullu man arada dalalata ko kuma waye yadullu ma arada dalalata bil iltibasin kuma da an bayyana wato wanda ya niyya bata wato zai bayyana da bata shi bil iltibasin babu wani rikici fa ya yace kul an kace an kace ma annabi ce inna ni hadani rabbi ila siratal mustaqim ni lalle ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya dinan wato ita addini kiyaman wanda a tsaye sosai kun gane ko arrafani dinan qayyiman Allah ya sanar da ni addini wanda tsaye sosai millati ibrahim wanda yake shine aqida ta ibrahim kun gane ko hanifa wanda yake karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai cikin masu shirki mai kirawo wani yace shi ka kawo masa daga Allah kun gane ai lam yakun ibrahim min bai cikin ibrahim da dai saboda haka akwai wani abu da an ka dora rubutawa kasan nan ana wai don a karkatar da mutane aka ce wai abin nan ibrahim Ah, abin nan ah, ubansa eh, ya abin ya dauko gumakan ubansa yana yawo yana sayarwa saboda biyayya saboda biyayya ga Ibrahim ku diba wannan magana eh, eh Allah ya sa akwai wasu abin yan sanda a wannan lokaci waɗanda sun kai imani sai suka bi suna suna abin nan suna karɓo eh, waɗannan takardu قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كما كتين ضد بيان الدين إن صلاتي ونسكي وتصلاتا wani suki da duk abubuwan da nake yankawa na ibada kamar layya da hadaya da abin nan zanen suna da wane ne wato ibadati min hajji na haji wa gairihi da waninsa wa mahaya rayuwata duka ko ni zan yi ko da bacci zan yi sai yadda Allah ya in yi ko abin nan eh, bayan gida zani sai in yi kamar yadda Allah ya ce ma mamaki aka na mutuwa ta kuma duka lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talibai la sharika lahu la sharika lahu wa bidhalika umirtu وانا المسلمين da yace komai na Allah ne ba yana ne ai babu abin da ba na Allah ba amma abin da yake nufi sai in yadda Allah ya ce shine shine ma'ana shi kun gane don wanda da ya kafirci bai ihita daga ikon Allah la sharika lahu ba abokin tarewa ga ubangiji fi zalika ga ayyukan da nake yi duka wa bi zalika umirtu kuma da wannan tauhidi na uluhiyya an ka umarce ni in yi wa'azi wa ana awwal muslimin kuma in nayi wa'azi ni ne farkon masu miƙa wuya ai almunqadi ne ni ne zan fara yi a yi addini ba wai eh, abin da zama hela mazanyi mutane suna ina kallo ba eh, ah, wato ni ne farkon masu mika wuya al'amrillah ga umar ah, ga umarnin Allah min hadhihi al'ummati na wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali li awamiri ni ne farkon wanda zai fara yin abin da Allah ya umarta na ayyukansa laysa min khasa'isihi bal kullu ma'murun bi da yake annabi shine farko to ba shi dai ba duk mai yin wa'azi ya kamata abin da zai yi wa'azi shi zai fara yi kun gane ko ma'mur min yuqta da bi ban aslama min za a yi koyi da wanda ya mika wuya cikinsu. don kana wa'azi amma baka yi abin da Allah ya ce ba ba mai sauraren ka ce ba shine je koren kaza ba to ci gaba قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون لديك آية بياني المسلمين قريب حي قريب قل كتير a gaira lahi a jiraban shin wani Allah nake nema shi zan ubangiji na ai ilahan abin bautawa ai la atlubu gaira ban nema wani Allah wa huwa rabbu kulli shay'in shine ubangijin komai wa maliku shine mamallakin sa wala takasibu kullu nafsin illa alaiha ko wace rai ta yi wani mugun aiki to mugun aikin nan ba zai kowa tafi ga kowa ba sai akan ta wato mugun aikin wani bai shafa wani wala ta zirwa taziru waziratu wuzira ukura sannan kuma kowace rai tana nan dauke da nata laifi to ba za ta ɗauki laihin wata ta ƙara da nata ba ba ya ce bari in sa cikin aljihuna in shiga da shi aljanna <laughs> me kai yi kokari kai da naka wato kowa na da laifi kuma ba zai ɗauki laihin wani ya ƙara da nashi ba rai mai ɗaukar nauyi ba ta ɗaukar nauyin wani sun ba ila rabi kuma rajikun sannan kuma makomar ku zuwa ga ubangijin ku yake ya ku jama'a kwai na kuma ma kuntum ta ya ba ku labari ga abin da kun kazan kuna sabawa ciki wato cikin addini saboda haka ba mai cewa na ɗauki laifin wane ba mai iya na gafarta mu wane sai dai in ya sace ma kuɗi kace na na ya hima sai ka biya koko kana bin sa ba shi daga nan kace na ya hima in ya ta lahira abai ya hewa don abin na za a rage وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعل لكم خلائف, خلائف الأرض وهو الله سيني هو أن يسن يأكو وسسمي موسو تكين قصا وأن الناس تهو سموتو يأيان سكوكو وسستو سمي موسو جمع خليفة أي خليفة بعلكم بعلا فيها ساشن كنا سمي مساشي تكي وأن يموتي برمو وأن أقول وأن وأن يأبنا ko wannan ya yi tawayar ya kore mai launi wannan ya ku wannan abin nan warafa balakum fawqa balin ya kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin da darajoji wani ya bashi dukiya wani bai bashi ba wani ya bashi eh, ja daraja wa sharaf da ɗaukaka wani quwwati wani ya bashi ƙarfi wani bai da rauni wani ilmi ya ba wani ilmi ya ba wani ja wa gairi hada wannan waɗannan sufofi kun ga kenan fifitawa kun gane ko to kai wanda an ka ba ɗaya daga cikin darajojin nan kada ka ɗauka naka ne ka ɗora alfahari da shi Allah na iya amshewa shi ba wani inna rabbaka sari'ul iqab eh? Eh, liyabluwakum fi ka kuma abin da yasa Allah ya haka nan bai mai da ku dukan malamai ba ko ku dukan ku attajire ko ku dukan ku sarakuna ko ku don ya jarrabe ku ga abin da ya baku ku ya zihiral muti a min don ya bayyana da mai da'a daga cikin ku asi domin komai an ka baka an ci ga da zaka gudanar da shi cikin jama'a ko kana yi ko ka kai Allah ya zai jarraba ka kun gane wata ko da zama malami mutum ya yi yana zama malamin ne ya sa sanadin halaka gare shi shi ya hiya ma domin malami in ya karkace shaidan cikin mabiya yake wata ba hu shaidan wa min al-gawi inna rabbaka sari'u liqab lalle ubangijin ka mai gaugawar azaba ne ga wanda ya saba masa tun da nan duniya sai ya kunya tashi wa innahu lagafurur rahim kuma lalle ubangijin ka mai gafara ne ga mu'minai ko mai rahama ne idihim ga mu'minai wa fil cikin ayan nan da muka ambata ta ƙarshe akwai mina sifati zatiya sifofi na zatin ubangiji kun ga rahama da abin nan gafara abin nan alwalidati ala ga fa'il an ce abin rahim mai yawan jin kai kun gane ko shine mubalaga wa akadahu billahi sannan yace inna rabbaka lagafur wato lalle a خبر إن السابقة صفة جارية على غير من, man هي lahu. litanbihi ala annahu ta'ala ghafurun rahimun wato inna rabbaka innahu laghafurun wato ba wai ya tsaya ga wuri guda ba ko da yaushe wato mai yawan gafara ne mai yawan abin da magfiratan wa rahmatan mubaligan fihi ma ya kai iyaka gare su wa ala annahu mu'aqiban bil ardi ko wato abin bil arli wato kuma zai yi azaba zai zai sakamako wato na ba za a gitta maka ga aikinka musamman da uku kuma yana yiwa mutum yi laifi amma da yake yana da imani mm. a san sauka mai mm. ai maghfiratuhu wa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in gafara Allah da rahmashi shi ba ce ake sai dai abin nan mai kaza dai ba wai qabu la yakunu illa ba da suduri zambi amma azaba ita ba ta zakkuwa sai in yayi alaifi ya zo rahama shi tana zakwa ko babu dalili gafara shi tana zakwa ko babu dalili amma azaba shi ba ta zakwa sai an yi kun gane wa qad Mala wa qad ishtamala hadhihi sura eh? wa qad mala akhir hadi sura wannan aya ta karshe ba ita a karshen sura ba wato ta tattara alama ta lamma narku ta kunsa duk abinda sura ta kunsa na tauhidi ne isbata tauhidi na tabbatar da tauhidi wannan buwata da annabci wa da salata abin nan da manzanci menene bambancin annabci da risala da manzanci yana yiwa mutum ya zan annabi amma ba rasulu ba shi ɗaya Allah ke faɗa ma shi ta yi shi ɗaya ko mata shi bai faɗa ma in an ce ya gaya ma wani mutum guda ko mutane ya zan rasulu ya zan manzo kun gane waliyi ba wahayi ake masa ba wato kowane waliyi ma'ana shi wato wanda a kusa ga Allah wato kenan iyakokin da an ka yi an ka shi ciki bai kokarin ƙetarewa wato ya zauna ciki in yana ƙetarewa yana komowa sai a ce waliyun ne amun kama kowane musulmi waliyun ne amun amma wanda yake bai ƙetarewa yana yin laifuka sai a ce waliyun hasu eh, ba san shi ba Allah ɗaya sani don an yi shiga cikin gida wasu abin da yake yi <laughs> kun gane ko yake ta yawo wasu abubuwan da yake yi waka malin kudurati kuma wato abin nan ya ta ita tura ta bayyana abin da cikon ikon Allah da cikon ilmin ah, wato ikon sa da ilmin sa wal hikimar da hikimar da ya bayyana ciki kamar ta tamat bima ba mata da kamar yadda wato sura ta fara haka kuma ta cika da haka min sifati ta'ala ta ambaci sojojin ubangiji والحمد لله رب العالمين الحمد لله تو طب شنقا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين to ga wannan sura ita kuma suratul araf araf wato wani gini ne tsakanin wuta da aljanna za a yi magana can wa ayatuha mi'atain wa sitta wato ayoyinta mai aya mai tun da shidda ne nazala ba'da sad ta saka bayan suratul sad fa hiya kabaqis suwaril makkiyah duwashin amin wato ita kamar sauran asurorin da na sauka maka duka to aliju mawadi al tana bayani ga abubuwan da ya shafi aqida eh tana jinya kenan abin aqida wa mawdu'uha ra'isi abin da take karantarwa menene take karantarwa kamar a ce babin kaza huwa inzaru man yatawallawna ghayra lahi gargadi ga waɗanda ke jidinta wani Allah wato ai musu gargadi bi halakin duniya wa azabil akhirah nace za su halaka nan duniya da lahira kuma wa annal haqqa wal batila da'iman fi sirai kuma wato gaskiya da ƙarya kullum fada suke yi ana ta jayayya ko kowa zozayya kuma yadda za mu gani um, to bismillah eh, alif bismillahir rahmanir rahim alif lam lam mim sad Allah shi yasa abin da yake nufi da wadannan harufa hada kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne qur'ani an ka saukar zuwa gare ka wato magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun kada shi za akwai wani kunci cikin cikin kirjin ka minhu da gare shi an hu kada ka ji tsoron kowa ga idan abinda a ciki tsoron kada a ta ka eh faɗi litun zira a saukan ma da shi don kai gargadi da shi kai gargadi da shi kai gargadi ga mutane da shi wa zikra lil mu'min kuma dan ya zan wa'azi ga mu'minnai wato da shi idza humul muntafiquna bi domin su mu'minai su za su yi amfani da shi wa kullum sannan ka ce musu ga abin da za a ce musu na ittabi'u اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم wato Allah ya ce ma annabi eh, abin ka ce ma mutane kullahum ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da an ka saukar zuwa gare ku na rabbikum daga wajen ubangijin ku shine qur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliyai min dunihi abin da wanda ba Allah ba ai la tattakhuzu ghayrahu kada ku riki wanin sa tuti'una wanda ke za ku musu tafi ma sai ga sabon Allah domin duk abin da wani ya faɗa ma da ka ba ya ci ba abin da annabi ya faɗa ba to wannan ya zan abin nan ya zan waliyuka na shaytan kada ku bi shi qalilan ma tadhakkarun ana faɗa muku komai bayyane amma tunawar ku kaɗan ce ba asuwa ku kaɗan ce kun gane sai a ce ah, kamar wali wani za a ce ƙarya ne

ranna ha fa ha fa abau da yawa gari wato kullun gari in yana na kafirai shi a ƙarya wato ƙauye kenan domin na musulmi madina ne wato da yawa gari wanda muka yi niyyar halaka shi mun kai mai jinkiri ba mu halaka shi nan da nan ba mun kai musu gargaɗi fa abu suka ƙi fa ha ba suna sai azaba mu ta zo musu bayatan cikin dare awon ka'idun koko cikin rana suna cikin baccin rana ai kailula sai abin azaba ta musu ai na'imuna bil zahira suna masu bacci da da rana wal kailula istiraha istiraha ne suna har wata hutawa rabin rana shi in kailula wa in lam yakun ma'a hanamu ko da babu bacci inda yana hutawa da rana to sai a ce kailula yake yi ai maratin ja'a halalan wato azaba tana zakkuwa wani lokaci da dare wani lokaci kuma tana zakkuwa naharan da rana kama hmm, kana فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to su waɗanda azabar Allah za ta zo musu da dare ko da rana fama kan da awahun ba abinda an magana su in za ba su lokacin da azabar mu ta zo musu illa an kalu fate sun ce inna kuna zalimin lalle mu ne mun kaza zama azzalumai mun mun ka zalunci kanmu an yi ta yi mu gargadi? mun ka kyawu wannan azabar ta zo gare mu bi iradina an al-iman wato mun kawai kai daga imani ha wannan azaba ta zo mana mu adda laifi in ji fala nas'alanna fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin kuma Allah ce fala nas'alanna alladhina ursila lalle za mu tambayi waɗannan da an ka aika zuwa gare su mutanen da an ka ko annabawa zuwa gare su za a tambaye su kun ji sannan kuma kun ka kun gane ko wato abin nan sai an yi musu hisabi wala nas'alan al-mursalin kun ba su ɗaya ba har manzannin da anka aika sai mun tambaye su mun yi magana ita lokacin da anka da sauran annabawa to abin nan za a wa annabawa tambaya kun yi da manzanci ni an ka abin sannan kuma kuma ga mutane dan me ba ku bi ba Allah tsare mu الله يسلم فلنقصن فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ولا نقصنا عليهم بعلم كما زعموا بي موسى ده علم يتي كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كون لنخبر لنخبر انه زعموا باس لاباري علم بما فعلوا بس علمي ga abin da sun ka aikata komai gashi rubuce wa ma kunna ga'ibin kuma Allah ya ce ba mu zan waɗanda na faku daga abin da suke yi ba an iblagi rasu kuma mun sa manzanni sun yi da manzanci wal umamin khali haka nan kuma al'umma waɗanda sun ka wuce fi ma amilu ga abinda sun ka aikata ba mu shagala ba don mun rubuce to ci gaba والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون to wal auna kuma ayyuka ko kuma abin takardun ayyuka shi ma wato abin nan yawma izin a ran ranar abin ranar tambaya alhaq shi a gaskiya asabi shi a tabbatace au adalu ko na atul wazni wato shi a gaskiya shi a adalci sai an auna komi wa ma saqala mawazinuhu wanda yake ma'aunayen shi sun yi nauyi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo wannan ma'aunin nan musulmi ake duk wanda aka wa awo to shi ya fara jin dadi don bai dawo mace wa man khafa mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina bima Wa man hafa mawazinu wanda yake ma'aunai yansu sun yi sauki kenan abin nan aikinsa na kwarai na bu yarin jahi na kwarai ko ulaika ladina khasru anfusum wadannan sune sun kai hasara kawo nasu bi tasiri ha ila na domin sun mai da rayukan su za su shiga cikin wuta bima kanu bi ayatina yadlimun don abinda sun kazan suna yi na zalunci game da ayoyin mu suna musun ayoyi jihadul haqqi zulmun domin mutum ya san gaskiya ya musunta to yayi zalunci to ci gaba في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون to sun ba da an zakar al'amara bittiba'i ma ma unzila min Allah bayan yayi umarni ya ambaci wato abin nan abin wato abin da an ka saukar daga Allah ko kuma hani an ittiba'i gairihi wato abin da Allah ya hana kada mutum ya bi shi wa bayyana anna mukhalafata zalika bayan yayi abin nan kuma ya bayyana cewa saba mu wannan yu aqibul halaka yana sawo yana kawo abin nan halaka fi duniya cikin duniya wala azaba kuma yana kawo azaba fil akhirati ga lahira to bayan wannan yazkuru fi ma yati ayat da attafe ko ko ayoyin da attafe zai ambaci ma afala ala nasi abinda Allah ya zuba ma mutane min fununin ni'am nimomi waɗanda yake masu yawa nau'i nau'i almujibati lishukr wanda sun ka wajabtar da mutane su gode ma Allah targiban fi imtisalil amri wato abin da yasa Allah zai ce nayi muku wannan ni'ima nayi muku wannan ni'ima nayi muku kaza don ya faɗaita da ku ku ce mun gode Allah za mu bi abin da kace duka wa yace na nayi kuma duk abin da ka hana za mu bari fa qala yace wala qad makkannakum fil mun ba ku iko cikin ƙasa ya ku bani adam mun ba ku iko cikin kasa waja'alna lakum fiha Aisha mun ka sanya muku abubuwan ci ciki ba ko iri guda ba wanda yake za ku rayu da su qalilan ma tashkurun amma ku gode wa ku kadan ce kwarai wato gode wa ku akan wannan abu godan kadan ce ai minan ni'am ganin mu'min da an kai allati an amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima in eh, ko eh, in ma makanna lakum fil ardi am makanna lakum fil ga na farko dai mun ba ku ikon kasa eh, waja'alna lakum fiha Aisha mun ka basa muku ayyuka na rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda mun yi muku ko da yake ba ku godewa sai godiya eh, kaɗan kwarai wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا adam. Masajadu illa Ibilisalam ya kunni na Sadikin. Doke ku saurari waɗannan. Wani kala-kala na kuwa, Allah ya ce haƙiƙa mun halitta ku ya ku ƴaƴan Adamu. Tun ku san na mun ka suranta ku cikin sura mai kyawo. Sawuwar mun ka caka cikin sura mai kyawo. Wa an tun fi dade tun kuna cikin bayansa ba ku hita zuwa uwa ba. Aya, wa minan ni akwai daga cikin ni'imomi. Allah te an amna alekumar da mun muku ni'ima. خلق kun Adam sai mun halitta baban ku Adam daga ƙasa summa taswiruhu ala suratil hasana mun kai shi cikin sura mai kyau wa taswirukum kadhalika sannan ku kuma kun kai an kai an ka suranta ku haka nan ala shakal alladhi antum alai bisa ga sifa wanda kuke ba ai kamar maciji yana jan ƙasa ba yana da cikin sa walam naj'al suratakum mithla suwari baqil hayawan ba musanya sura ku kamar sauran dabbobi ba ku diba abu sun maƙulla lil ta sannan kuma ga wata ni'ima babba da an kai muku bayan wannan sura bayan wannan ni'ima da an kai muku mun ka ce wa mala'iku isjudu adam isjudu li adam ku isjuda ga adam an ka ce babanku mala'iku su yi sujuda su gaishe shi don girmamawa sujudu tahiyatan shine wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa wa tashrifil abd wa tashrifil abd tashrifun lil abnai girmama uba ba girmama uwaye eh, ai bane mm. wato kenan akwai girma akwai ni'ima ta wuce girmama babanka mm. don girmama wannan za ta zo gare ka kun gane ko wa zalika minan cikin ni'imomi to fasajadu wato sai mala'iku duk sun kai sujuda sun sun kai da'a ga Allah wajen girmama Adam illa iblisa sai iblis ai sajada al mala'ika kullum illa iblis duk mala'iku sun kai sujuda sai dai iblis bai sujuda ba ashe a wannan lokaci yana tare da su lam yakun min as-sajidin bai zan cikin masu sujuda ba ashe kun ga ya zama kin tun da ya ki girmama baban ku bayan Allah ya ce a girmama shi kun gane to ci gaba قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين to ku saurara qala ta'ala an iblis sai Allah ya ce ma ma mana aka Allah tasjuda wato me ya hana ka rashin yin sujuda to kenan me yasa baka yi ba domin hanin hani tabbatarwa ne me ya hana ka baka yi sujuda ba ga Adam idan amartuka lokacin da ni umarce ka qala iblisu la'in sai iblisu la'anan ne sai ya ce ana khairu minhu aina hishi ya zai yi sujuda ga wanda nufi ta yaya hishi khalaqata min nar ka halitta ni daga wuta mai haske da ba mai iya taba ni wa khalaqata min din ka halitta shi daga laka ta komo wanda ya taba sai ya wanke hannu wan naru khairu min at-tin wuta ta shi laka fiku li'annaha jismun nurani domin wuta haske jiki ne na haske wa qad ahad kun gane ko ita ko wacce laka wa qad ahada tariqa sawabi to shi abin nan shi shaydan yayi kuskure ga hanyar kwarai li'anna nan nara fiha al-khiffa domin wuta babu natsuwa ciki ko akwai wa shi tashin hankali ciki wal irtifa kuma tana ci balbal bal wal iltirab kuma ba ta tsara wuri guda ba wa matinu amma laka fa sha'anuhu arzana natsuwa tana nan yadda take wasabr da hankuri ko an yi mata ba ta taba kowa wal da dauka hankuri sabr wato hankuri ba za ka yi fushi ba al ko an yi ma abin da ba za ka yi kuka ba shine hilmu eh wata sabota kuma kullun tana abin da laka ba ta motsawa wa bitini sababul hayata kuma cikin laka ake sababin rayuwa dan cikin ke shuka har abin nan kuna shuka cikin wuta eh, wa bin nari sababul halaki wuta kuma akwai sababin halaka duk wanda ya fada cikin mutuwa zai ashe ke dan bai san hikima ta ciki ba dan hakken da yake gani kawai shi yace a abin nan sai ma ba ne ba da hakken to eh wato wannan shi yace wato dan nahi shi don abin nan gashi ga inda ni ga inda aka yi shi ga inda aka yi shi to shi gaba eh. قال فهبط minha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فابن من هذا الله يتبع يتبع الشيطان تو هتدق الجنة وقيل من السماوات كوكا هتدق تكن سمي وما يكون لك أن تتكبر فيها باشي حالتا غريك كي جرمان كي تكن الجنة كوكو تكن سما فخرج منها كي هتدق غريك بذا إنك من الصاغرين كي كان تكن قصة دومين ما يجرمان كي abinda a sakamakon sa a kaskasta shi ai a dalilin kaskasacin fa u takabburi at tadlili abinda a sakamakon girman kai a walakanta mutum wal mutakabbiru la yalinu anil adawa kullun cikin kiyayya shike ba taushi bal ya tafakkaru fi wujudil intiqam kullun tunane yake ya zance in yi mai kaza wallahi kullun tunane yake ya zan faɗa don abin a walakanta ne to kana ga abin da yace قال أنظرني إلى يوم يبعثون تو da an ka ce ya hita daga cikin aljanna ko ya hita daga cikin sama maimakon ya ce na tuba sai tunanin zai ya zai sa adam ya halaka kala iblisu ya tulubu min Allah yana nema ga ubangiji an ya mudda shi umri ya tsawaita ran shi liyan ta kima min adam don ya yi azaba ga adam shi rama gare shi allazi huwa sababu halaki shi yi min sababin halaka saboda haka ni ma sai na mai azaba Allah ina subhan anzirni kai min jinkiri kenan ka bani dogon rai ila yau sun har ranar da ake tayar da su ashe ya san kenan akwai ranar tashin kiyama wanda ya kai tashin kiyama bai koma mutuwa yana cewa kenan a bashi rayuwa har abada ba zai mutu ba don kada ya mutu kun gane ko kana قال إنك من المنظرين to kala sai Allah ya ce masa qala Allah ta'ala lahu innaka min munzir kana cikin waɗanda an kawa jinkiri wa fi ayatin ukhra ila yawmil waqtil ma'lum amma ba jinkiri har ranar da za a yi bushi na busa ta ta karshe ba ta farko da kowa zai mutu ranar kai za ka mutu kun gane ko wato shine abin nan lokacin busawa na karshe waqtul nafhati al'ula ma alima iblis bi ta'khir umrihi al-mad'u lokacin da gane an bashi lokaci mai tsawo to ga abin da yace aha na samu lokaci da zan halaka adam da shi da yayansa wanda yake su asbabin halakata ga abin da yace قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال سيدنا الشيطان ma الله faɗi ma ga wata ne ina rantsuwa da ɓatarwar da kai yi min aka udanna lahum siratakal mustaqim lalle zan zaune musu hanya kawai da daidaitata duk hanya ka ta zan ta in rihe ta in karkatar da su kun gane wato adam da shi da ɗansa ya san ashe adam zai haifi ƴaƴa wato zai hana su bin hanyar kwarai to sun mala'ati yannahum sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين to kuma sai yace la'ati annahum wallahi zan zo musu min bayni aidin gaba gare su zan taho don in karkatar da su wa min khalfihim kuma zan zo musu daga baya inda ban za su gane ba a atawajjahu ilaihim ina fuskantar zuwa gare su bil igiwa idan halkarwa gaba gare su da baya gare su wa ana amma ban zuwa daga dama wa an shimal kuma wajen hagu ba zan zo ba la yati min aymani ba zai zo daga wajen dama ba wala min shima'ilin kuma bai zuwa daga wajen hagu li wujudil mala'ika al-kataba domin kullum akwai masu rubutu suna da mala'iki saboda haka daga gaba ko daga baya wa an linafi kenan wa qala ibnu abbas wala yasdi an yati min fawqin kuma ba ce daga sama ba don me li Allah ya hulu bayan al'abdi wa bayan rahmatillahi don kada ya sha maka ce tsakanin Allah da rahman da ba an bawa da rahama Allah saboda haka ba zai zo daga sama ba ta'ala wa kadhalika la yati min tahtin kuma ba zai zo daga ƙasa ba aidan in ma li annahu mutakabbir mai girman kai ne mai girman kai da hayin ƙasa saboda haka bai dukawa fa yaji fa yuhibbul ulu yana son daukaka wa mal itiyani min hakum wa in mal itiyani min hayna fir ko kuma in yazo daga ƙasa ya soki mutum gudu zai yi saboda haka ba zai zo ba wa yanzu ulma ko ata wanda an ka zo ba zai hirgita ya gudu wa huwa yuhibbu ta'lifa wal halisan son shi shaytan son yake yi ta lallashin ka yarda ko la tanfi rahu ba son yake kore mutum ba lallashi yake kamar shi na kwarai ne gare ka har ya tura ka cikin halaka Allah tsaye amin sannan yace zan yi musu haka wala tajidu akafaram shakirin wallahi ya ubangiji ba za ka samu mahi yawan ƴaƴan adam masu godewa ba lima an amta alayhi ganima da kai musu ba za su gode ba fala yu'minuna ba za su yi imani da kai ba wala yamtasiluna amrakum ba za su bi umarnin ka ba duk zan yi kokarin قال قال اخرج منها مذءوما مدحورا

ajma'ina gaba ɗaya ai ninka bi zurriyatika da kai da ka domin shaidan yana da zuriya kamar yadda adam yake da zuriya wa minan nasu kuma da mutane wa fihi taghlibul hadir ala al-ga'ibi an kace minkun kun ga nan kun wato na shaidan ya can da adam sannan amma yanzu an ka ce mu an shigar da mu hmm. wa fil jamlati ma'ana jaza'in man ash-shartiyya ai man tabi'aka u'azibuhu wa azibuhu dan ya zan fi'ili ana iya mai sai marfu'i duk wanda ya bi ka zan yi mai azaba zan shigar da shi cikin wuta wa fi ma ya ci min qissati ah, ko mu ajina bismillah wa ya adamu sun anta oh. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to shi ma ya ce min alƙisati nan wato ga ƙisar abin nan adam bayan shaidan ya yi wannan rantsuwa wato ga ƙisa akwai zikirun ni'imatin lahi li adam akwai ambaton ni'imar da Allah yawa adam bi iskanihi huwa wa zawjatahu wa zawjatihi fil janna wato an saukar da shi cikin aljanna ya zauna da shi da matar shi wa anna al-isga' li nasihatil adu kuma za a nuna wa in mutum makiyinka ne to in yana yi ma nasiha kada ka saurara kokari yake ya karkatar da kai to khurujul insani minan nima wato saurare ga ga abin nan wasiyar makiyi hidda mutum take yi daga ni'ima aw tusabbibul isyana al musabbibu lil khuruj minan nima ko kuma yana ma hanya ne ka bi mugunya hanya don ta hidda kai daga ni'ima wa anna taubata taruddu ma fata minan ni'am kuma zai nuna wa in mutum yayi laifi ya tuba to ni'imar da ta kuce masa saboda laifin Allah zai mayar da ita gashi nan Allah ya ce wa Adam uskun anta ka zauna kai wa zaujika da matarka ku zauna aljanna aljanna hawa wato ba hawa dai ba hawa wato ku zauna aljanna ko ku da min haita shi ituma ku ci ku biyu inda duk kun kaso ga ƴaƴan itace nan ba sai kun yi noma ba wala ta karba hadi shajarta amma kada ku kusanci wannan ittanya bil akali da ci min ha daga ci wannan ittanya an hana ko hiyar hinda wato alkama wata kuna min zalimin in kun ci ko za ku dan cikin azalimai don kun yi abin da ni hana ku wato masu zalunta li anfusu kuma ga nan ku ba kuma ma yi yukhriju kuma domin kun yi sababin abin da zai hidda ku daga cikin ni'ima Allah Ta ta tana amani a wanda kuna jin daɗi da ni'ima da fil jannati tatana mata an wanda kuna jin daɗi da cikin aljanna kada ku abin nan kada ku ci in kun ci kun cuci kanku fa wasa wasa da kuma shaytanu فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين to icen abin alkama wurare daban-daban yake akwai wancan da anka nuna ma adam an ka kai ya taba sai shaidan ya tafi da shi ga wani ice na daban sai kowal wasa lahum shaytan sai shaytan ya sa musu waswasi da shi da matarsa li yubdi lahum ma ma an kuma dan ya nuna musu abin da an karuhe musu min sawati mana al'aurasu domin ya sa duk wanda ya ci wannan icce duk wanda ya dafi ni'imar da an gare shi ko ta sutura da ruhi ma jikinka shi ita ma ni'ima ce da ya ci wata abin da zai faru wato duk suturar da an ka ba su duk za su tsirara kun gane ko wato yasa su ci danyar ya nuna musu wato wa kana la yariyani hada ba su gani al'aura su min min ma da kansu ba su gani wala ahaduhuma min akhar ne ganin nauyin abin nan sai ya kawo kusa ko kusa a ce shi an kawa hmm. sai mutum ya kawo na kusa gare shi sannan zai ga nauyin abin ai ai zahara da kullum min kuma kubula ku kowane wato al'aura shi gaba gare shi ta bayyana gare shi wa kubula al'akhir al'aura abu guda wato ita tana ganin sa shi yana ganin ta eh babu wante wa duburahu da bayan sa wasu miya kullum min kuma sau'a kowane wato shi a sau'a wato abin muni na gani la'anna in kishafahu yasu'u yusi'u ko yasu'u sahibuhu eh, sahibu wato domin wato in mutum al'aura shi ta kuranye wato an muna na masa wa tsabiqa ya khasifana alaihim min warqil janna to shikenan adam gashi ya zan tsirara mata shi ta zan tsirara sai suka zan suna ɗebo yan ganye na abin nan na itacen aljanna suna lullubawa ga jiki suna yawa kun gane ko eh, ya khasifana alaihim min warqil janna shi kuma yana yana in sun sa sai hirge <laughs> wa huma rabbuhuma sai ubangijin sai kire su ya ce alama an hakuma an tarku mashajara ashe ba hana ku wacce itin na ce ku ci ba wa aqul lakuma kuma ban ce muku inna shaytana lakuma adumu bi shaytan gare kuma kiye ne mai bayyanan da kiya ban gaya muku ba bayyin al adawati ban gaya muku ba ne ta kare qala rabbana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya يمسو wannan tambaya kala sai suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangijin mu mun zalunci kanmu da ma sai tina wata zan saba da mun kai ma wa in lam taghfir lana ya ubangiji in baka yi muna gafara ba wata rahmana in baka yi muna tausayi in baka yi baka yi tausayin mu ba lana kunanna min al-khasirin lalle za mu zan cikin masu hasara to kala قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to da an ka gafarta musu amma kuma sai an yi ladabi kala sai Allah ya ce musu ihbidu to ku sauka daga aljanna kun ga ba don wannan ba kenan da muna can mun huta hmm. kun gane ko ai ku sauka nan kan ga da yawa ku duka da mashi tamaltu tuma da abinda kun ka tattara alaihi gare shi min zuriya kuma na zuriya ku eh bidu ila alku ko ba zuwa kasa ba lokal libana adun sannan kuma za a sa kiyayya ga sashen ku